gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Jam'iyyar PDP babbar mai hamayya ta Najeriya ta ce a yanzu jihar Kano ta zama tasu, da haka magauta sai su shirya wa zuwan sabon shugaba fadar mulki ta Asoro. Daraktan yakin neman zaben ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a gargashin Twitter jam'iyyar NNPP injiniya Buba Galadima ya ce Allah ya raka taki gona dangane da ficewar sardauran Kano Malam Ibrahim Shekarau daga jam'iyyar ta NNPP zuwa jam'iyyar PDP. Bayan ƙudurin rushasshen shugabancin jam'iyyar PDP na jihar Kano na rashin ɗaukaka ƙara,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 ya ziyarci jihar Kano domin karɓar sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau a yayin da ya fice daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar PDP. Wanda taron ya samu bakuncin manyan mutane har da shugaban jam'iyyar na ƙasa Yociya Ayu da ma sauransu. wanda a ciki muka jiyo shi shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Yociya Ayu a yayin jawabi lokacin da shugabancin jam'iyyar yake karɓar sanatan Malam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar ta PDP har ma yake cewa a yanzu jihar Kano ta zama tasu tunda aka samu wannan gwaggwaban nasara ta shigowar sardaunan Kano Malam Ibrahim shekarau cikin jam'iyyar a don haka ne ma yake 非常非常非常非常非常非常。